بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بركة مدسافير الحميد الشر هدوغ وطن ذو الحج النبي عليه الصلاة والسلام شكرا hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 في makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da wato 21 ga watan mayu 2026 miladiya a wannan littafi na dala'ilu ahkamil wato ashirin zulhijja da kuma ahkamu al'udhiya wallafar ɗan uwa mara abubakar ancau kamar yadda kuka sani mun karanta shi bara iya masanin littafin ne da wannan karan kuma sai ya tsawar abin ya samu mai samu masa ya ƙara masa dala'il ma'ana dalilai ko hujjojin da aka dogara da su dangane da wannan littafi da aka wallafa so ba wani abu mai sabo saboda haka a darasin mu a dan lokacin da muke da shi ba za mu karanta littafin cin daga farkon sa har karshe ba ana za mu kaɗan zazzaba a kowace gabobin da muka je ko zan yi bayani ne mu wuce saboda mu ribata da lokacin ba wai ce mun karanta abin da malam ya rubuta ba shi na ana tsallake ma muqaddima ba ce mun karanta ba kuma wannan littafi da ku ganshi a hannunku waɗansu bayan Allah ne suka mallaka suka ce a raba muku shi kyauta fi sabilillahi kuma da fatan za ku yi musu addu'o'i da fatan Allah ya saka mu kowa da alheri Kwanar iso ashirin zulhijja ababen da wata kwanaki goma na farkon zulhajji suka keɓanta da shi malam ɗin yake cewa ƙarƙar sallahu ashirin zulhijja bai kasa isa alida Allah madaukakin sarki ya keɓance waɗannan dai guda goma na farkon watan zulhajji wanda muke cikinsa a yanzu da waɗansu keɓantattun ababe da yawa tamayyazu biha an gairi min ayyamin duniya wanda waɗannan yinnai suka keɓanta da shi saɓanin wasu yinnai a cikin yinnan duniya gaba ɗaya wa min zalika na daga ciki annallaha haɓa sama biha fi kitabihi Allah ya rantse da waɗannan kwanukan da muke ciki a cikin littafin sa ne sai da ya rantse da waɗannan kwanakin Allah ya ce wal fajri wa layalin ashir ina rantsuwa da alfijir da kuma wato darare guda goma su ne waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhajji an gane ko ibn kathir Allah ya ji kansa da rahama yace al-muradu biha ashir dhul hijja abinda ake nufi da layalin ashir wato kwanaki goma na farkon watan zulhajji kamar yadda abdullahi dan abbas ibn zubair da mujahid da wasu daga cikin magabata da ma na yanzu suka fadi kuma Allah madaukakin sarki yana da iko ya rantse da duk abin da ya so daga cikin halittunsa kuma duk abinda Allah madaukakin sarki ya rantse da shi to wannan abin yana da muhimmanci kwarai da gaske a wurinsa da kuma bayinsa gaba na biyu a cikin waɗannan yinnai guda goma akwai yawman nahar yawman nahar ita ce ranar babbar sallah idan kike sani ba sani ranar babbar sallah nan ita ce afdal ayyamid duniya duk duniya babu yini ɗaya tilo wanda ya kai wannan ranar babbar sallah daraja a duk duniya ya fi daren lailatul qadri ya fi yinin eh, arfa ya fi kowane yini wannan ranar ta sallah babba kuma tana iya faɗowa a kowace rana a yanzu ba na gashi zai faɗo mana ranar laraba rana ce afdalu ayyamid duniya ina fata kuna fahimta wannan a cikin kwanaki goma ake samun wannan yini kun ga falala ce waɗannan kwanaki suke da shi wannan kuma rana ta yawmul nahar ita ce yawmul hajjil akbar ita ce ranar babbar sallah afdalu ayyamid duniya alal itlaq kai tsaye saboda me domin a cikin sa ne Allah ya cika addinin musulunci ya cika addinin musulunci wanda ya yaddan mana da shi ya zama addinin mu kuma ya cika ni'imar a gare mu Allah madaukakin sarki yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ku rika lura fa wani lokaci ne kan karanta larabcin kawai da Hausa ina bibiya karki sai kina tunanin cikin jinayi wani larabci sannan hadisi ya zo daga Abdullahi ibn Qarr Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yake cewa inna azaman ayyami inda Allah tabaraka wa ta'ala yawmal nahari mafi girman yini a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shine ranar yanka wato ranar babban sallah summa yawmal qarri kuma ranar yau yaushe ne ranar qar ita ce washe garin sallah mana ranar yawon sallah na farko ita ke binta a daraja ina fata kuna fahimta wannan yawmul qarri haka zo wanda Imam abu da ya wannan hadisi yawmul qarri huwa yawmul hadi ashar min dhilhijja wa huwa awwal yawmin min ayyam ta tashriq na uku shine an yau yawm arafa a cikin waɗannan ne akwai ranar arafa wanda wannan ranar arfa din wa huwa yawmut tasi min dhilhijja shine ranar tara ga watan dhilhijja wanda zai fado mana ranar talata yawmun yu'addi fihi akbaru arkanil hajji rana ce da ake gabatar da mafi girman rukunnan aikin haji wa huwa alwuqufu bi arafa shine tsayuwa a arfa an abdurrahman bin bailami qala sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa alhajju arafa arafa shine aikin haji duk mutumin da ya samu arfa ya samu aikin haji hadisi ya zo daga abi huraira yake cewa manzo sallama yana cewa fi yawmi arafa a ranar arfa yace inna allaha yubahi bi ahli arafatin malaikati sama Allah yana alfahari wa mala'iku da mutanen da ke farfajiyar arfa da ya kulu yakan ce wa mala'iku unzuru ila ibadi ha'ula'i ku kalli waɗannan bayin nawa ja'uni shu'san gubra sun zo gare ni cikin budurci sun yi kura cidin cikin gasu nan saboda haka ku zama shaida na gafarta musu abu na hudu shine annaha min talafi asharatin waɗannan yillai guda goma na farkon watan zulhajji na ɗaya daga cikin gomanni guda uku wanda larabawa da musahabbai suke girmama shi tun a jahiliya menene waɗannan gomanni guda uku na farko dai goman farko na watan almuharram da goma na ƙarshen watan ramadan da wannan goman na farkon watan zulhajji su ne gomanni guda uku da kun ga zulhajjin nan yana daga ciki suna girmama shi sai na biyar annaha khatimatul ashhurul hurum kuma ita ce cikon watanni hudun nan masu alfarma da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe su a cikin watanni goma sha biyu da watan rajab da watan shawwal da watan zulqida wanda ya kare da kuma wannan wata na zulhajji waɗannan watanni guda hudu har yake a cikin su wallahi zunubin da ake ninka miki ba kamar wanda kika karya a wani watan da ba shi bane aikin ki na lada ba kamar irin yadda za a baki lada bane a wasu watannin da ba su ba إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم سراك وأن وتني هلما سؤال فرما با أسوء دان أدم يزالن شكن شتهنيا أريا زالن شي منافن شي يودارا an fahimta ki zama mai gaskiya ki zama mai ɗa'a da biyayya ku san waɗannan watanni hudu kuma ku nuna ma 'ya'yanku darajar su da ibada da ayyukan kwarai a ciki saka ziyara ba da zumunci yafiya da makamantansu an gane ko saboda haka wannan abin da ya kamata mu kula da shi kenan gaba na biyu shine fadailu ashir zil hijja kula da darajar waɗannan yinnai guda goma na farko Allah madaukakin sarki ya fifita waɗansu lokuta akan wasu lokuta sannan ya daga darajar waɗansu lokutan da darajar waɗansu kai haka nan ma ya sanya ainihin wato dabbobi da abaibai wani yafi wani daraja haka mutane da wurare da ainihin wato lokuta da zamunna al-mufaddala waɗanda yake suke da daraja akan waɗansu na daga cikin wannan Allah ya fifita watan Zulhajji akan sauran watanni wanda wannan wata na Zulhajji shine wata na 12 daga cikin watannin Hijiriya Allah madaukakin sarki yana cewa inda inda ta shahudu Allah 12 shahra fi kitabillah har zuwa ƙarshen aya na biyu al-ashr al-awwal min Zulhijja afdal ayyam ad-dunya a cikin yin ne su kuma na duniya waɗannan watanni ko kwanaki goma na farkon Zulhajji su suka fi kowanne daraja kai tsaye li afdaliyatil a'mal as-salihati fiha min ha?" sama saboda darajar ayyukan da ake yi a cikinsu sama da wasu watannin da ba su ba ko sama da wasu kwanakin da ba su ba kamar yadda hadisi ya tabbatar daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ce manzo sallama yana cewa ma min ayyamin amalu salihu fiha ahabbu ila ilallahi min hadhihi al-ayyam yani ayyamul ashr babu wasu yinnai da aiki yafi soyuwa a wurin Allah sama da waɗannan yinnai guda goma ma'ana na farkon watan Zulhajji na uku wa zama min afdaliyati al-a'mali ashr fil hijjati anna faraid al-a'mali fiha tudha'afu ala faraid al-a'mali min ikhtil ghairi fi yana ƙara nuna mana darajar waɗannan yinnai ayyukan kwarai, na wajibai salloli da ake yi da farillai da duk wani abin da Allah ya dora miki in kika a cikin waɗannan kwanaki ana ninka ladan ne sama da wasu kwanakin da ba su ba an gane ko saboda haka sai mu kiyaye musulmi ya dage wajen aikata ayyuka na kwarai da na uku su kamar kulawa da farillai kamar lizimtan lafil fili kamar sallah kamar sadaka kamar karatun alqur'ani zikiri abdo'i tuba zuwa ga Allah mai da al'amari zuwa ga Allah istighfari an gane ko da su hailala da haukala da tahmili da tamjidi duka a dinga yi da biyan wa mutane bukatun su gwargwadon yadda za su iya yi da kuma da'awa zuwa ga hanyar Allah kin ga wata ta hanyar da ba daidai ba ki kira ta ki dawo da ta kama hanyar kwarai na shi ne wa ayyamul ashr al-awwal min dhulhijja afdal min ayyamil ashr al-awakhir min ramadan waɗannan yinne goma na farkon zulhajji sun fi karshen goman watan ramadana daraja kare da gaske sai yadda su kuma karshen ramadana dararen su sun fi dararen wannan wannan kwanaki daraja ramadana na da nashi falalar a dare wannan kuma yana da nashi falalar a cikin yini na biyar shine wa qad istamala al-ashr al-awwal min dhulhijja ala sha'ira adida wato wannan kwanaki goma na farkon zulhajjin nan ya kunshi sha'ira da yawa daga cikin sha'ira na addinin musulunci ibadoji na alamar musulunci da ake na fili kamar misali aikin haji duka a cikin wannan kwanakin ake ana yin ihrami harama da aikin hajin ko umara ana yin talbiya ana tsayuwa a arfa ana kwana a muzdalifa ana jefan jamra wato shaidan da ake jifa da kuma yanka da ake yi na dabbobi na haya tawafi da sa'ayi baina safa wal marwa da yin talbiya hakanan kama baki ko kuma kame kuwa daga yanke kumba ko afaifa ko kuma gashi daga jikin mutum wanda zai yi layya baya ta kasu saboda girmama waɗannan kwanaki an gane ko kuma ranar arfa shine ainihin wato rana da ake so wanda baya aikin haji ya yi azumi a cikinsa an gane wannan ko don saboda lada sannan kuma daga ciki ana tafiya sallar idi ana yin layya da ma sauran ibadoji waɗanda ake duk a cikin kwana goma na ake waɗannan ababe na ibada gaba na uku shine wadha'ifu ashir dhulhijja ayyuka na wannan kwanaki daga ciki daga cikin mafi darajar ayyuka a cikin wannan da ake yi kwanaki goma nan duk aikin ciki shine aikin haji ba ta aikin haji a watan al-muharram ba ko a watan safar ko a watan jumada ula a sai a ina a zulhajji ake kuma a wannan kwanakin haji ina fata ana fahimta alladhi huwa rukunun min arkan al-islam wanda aikin haji rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci ya zama wajibi ga duk musulmin da yake da iko a rayuwarsa sau ɗaya tal a ce ya taɓa zuwa aikin haji an fahimta sau ɗaya ki je ba shi aikin haji karɓaɓɓe bai da sakamako in ba gidan aljanna ba duk wanda aikin haji ba tare da yayi fasikanci ko yayi zagi ya yi bakan magana ya sassa ba to zai dawo aikin hajin ne kamar yadda mahaifin shi ka haife shi babu zunubi a tare da shi an gane ko zunubi tsakaninki da Allah amma in zunubi ne tsakaninki da bayi wallahi sai kin biya ba zalunci ba mugunta ba tunda haƙƙin wani ke ta barin je aikin haji saboda Allah ya yafe mu a tsakanin ki da Allah ne zinuban ake nufi Allah zai yafe miki amma tsakanin ki da dan adam wallahi shi kin biya Allah kin sarki ya shiryar da mu saboda haka hadisi shi ma ya tabbatar ga Abu Hurairah yace annabi ya mana hudu ba wata rana yace ya ku mutane Allah ya farlanta muku aikin haji saboda haka ku yi aikin haji wani mutum yake cewa manzon Allah kun san a cikin mutane akwai wasu mutane da suke tambayan kwabab wani lokaci gara ka shiru ma ka kai tambaya kada ki ta jawo bau amma irin wannan sahabban akwai su suma a cikin mu ma akwai irin wayannan da annabi ya ce ku rika aikin haji Allah ya faranta muku aikin haji ko buɗe bakin sa sai ya ce kowace shekara ya annabi Allah annabi ya shiru bai ce komai ba sahabban ne ya kara tambaya kowace shekara annabi bai ce komai ba sai da ya tambaya ce uku annabi sai daga baya ce a'a ya ce da na ce eh ba an farlanta muku shi kowace shekara kuma wallahi ba za ku iya ba ya za a yi mu samu muna kai jami'in jaka muna tuki tsaye akan abin da za mu ci akan abin da za mu sha a sai mun tafi aikin hajji duk shekara kasar saudiyan ma ba za ta yi ɗaukar mu bayi ko yan najeriya kadai kai ko yan jihar kaduna kadai a ce su aikin hajji ba za su yi ɗaukar mu ba balle a ce ƙasa guda balle a ce duk duniya a ba zai yi ba amma sai aka bar shi ga wanda ya samu dama ya samu iko saboda rahama daga Allah subhanahu wataala da tausayin mu da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi an gane ko annabi har ya kun da ya ce ku tsale ni duk abin da kuka ji nayi shiru ba ce komai akai ba ku rika tambaya domin abin da yake halakar da mutanen da suka zo gabanin ku shine yawan tambaya tambaye tambaye da sabawa da suke akan annabawa shi yasa Allah ya ja kunnan ya ce la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasawukum kar ku rika tambaya akan abubuwan da aka muku bayani wallahi sai ku ji ba dadi za ku ji dama ba ku tambaya ba fahimta kamar mace ce ku dauki wayan mijin tana da kira ji ta gano abin da zai bata masa rai ya bar ta wafa an zauna lafiya ba ta ma gani balle ran ta ba baci to shine irin wannan abun Allah ya shiryar da mu na biyu al-ikrar min adh wa at wa tahlil wa tahmid yawaita zikirin bari an gane ko da tahlili da tahmidi da tamjidi abin da kamata mu kula da shi shine waɗannan yinnai guda goma da muke magana akai akwai kabbar bari iri biyu akwai takbirul mutlaq akwai muqayyad takbirul mutlaq shine na kai tsaye ana fara yin shi daga sanda aka ga watan zulhajji wanda nake fata duk kuna ta yi kina tafiya kina wanki kina tuki kina guga kina girki bakinki yana motsi yana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar yawo suke a kasuwanni suna daga murya suna idan su tunatar da wanda ya manta sahabbai suna ta yawan yi to za a zo takbirul mutlaq kuma shine wanda aka kayyade takbirul muqayyad wanda ake kayyadajje da lokacin sallan farilla daga ranar sallah ake fara shi in an yi sallan farilla sa zahar ayi yi kab da bari bayan sallah in an yi sallan la'asar ma haka sallar magariba isha'i asubahi za a yi ta yi har sai an kai ranar yawon sallah na kwana uku bayan la'asar din ayyamut tashrik sannan ake denawa saboda haka waɗannan kabbar barin ka ai wasa da su sai na uku siyamu tis'ati ayyamin min shahri hijja in kin samu dama ci azumi na kwana tara a cikin farkon wannan wata na Hajji na daga ciki ma akwai arfa a ciki idan ba ki samu zuwa aikin hajji ba idan ba ki samu daman yin azumi kwana tara ba babu laifi ba wajibi bane kuma da neman lada ne to ki yi kokari ki na ranar arfa din wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da zunubin shekara biyu shekarar da ta wuce da shekarar da za ta zo an gane ko har ma wata daga cikin matan manzo sallama take cewa annabi ya kasance yana yin azumi na tara kwanaki tara a cikin watan zulhajji yana yin kuma azumin ranar ashura da kuma kwana uku a kowane wata annabi yana yin wannan kamar yadda hadisi abu dawud ya tabbatar da haka saboda shi azumi yana daga cikin dunkulan ayyuka na kwarai da ake so dan adam ya rika yi shi yasa ba laifi ba ne mutum ya yi har ma annabi yana cewa duk mutumin da ya azumi rana ɗaya kalban Allah to sai Allah ya ni da fuskar shi daga wuta shekara saba'in harif saba'in hadisi yana cikin bukari na daga cikin abu na hudu wato kamewa da yanke kumba ko akaifa ko gashin jigigi idan wannan kwanaki goma sun shiga musamman ga wacce take so ta yi hayya an gane ko amma abin da dan adam da iya kiyaye kansa daga gare shi ba laifi bane ya zo ta kanki gashi ya zuba ya zo ta da gemunsa gashi ya diga duk wannan ba laifi bane da gangan ba a so ki kama gashi ki yanke da gangan ba su samu kumbuka ka yanki kila ka dan bige kumbuka ta tashi tana damun ka zaka dan iya dugewa lalura ne ba wai laifi bane ina fata an fahimce ne yin haka ba haramun bane kuma sannan yin hakan ba wai wajibi bane in kin yi kina da lada ne in baki ba kuma kin tsara lada an fahimta gaba na karshe ne wato binciken halin da alhazai ke ciki yanzu kina da kawa kina da uwa kina da ya ko kanwa ko wanda ta tafi aikin haji daga waya ko a WhatsApp wance kuna lafiya kuna ina ne yanzu kuna Madina a ah, masha Allah kuna nan da lafiya to alhamdulillah Allah ya tabbata Allah ya tabbata ta manta da mu cikin addu'a yanzu kin dan ji labarin ta sannan bibiyan halin da ƴaƴanta ko ƴaƴan shi suke ciki anan baban su ya tafi aikin haji ku je ku bincika kuna nan lafiya to ba ku da wata matsala ko to Allah ya dawo da su lafiya ko ƴaƴanta wanda suka fita kai ta tafi aikin haji duk wanda yana daga cikin aikin da ake yi binciken iyalan waɗanda suka tafi aikin haji suka bar aka bar su a gida na shida shine sallar idi ita sunna ce wajiba akan ɗaiɗaikun musulmai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da kowa ya fito aikin ya fito sallar idi hadda mata waɗanda yake an yanta su bayi ko kuma dattibai waɗanda suke da shekaru su fito su ma banda su ma har da matan da suke jinin al'ada su fito su zo yan mata waɗanda suke jin kunya wanda suke cikin lullube yan mata zawatul hudur wanda aka saba a gida ba a cika aikin su sai ku ga gida kuna tare da su ba san ma gidan na akwai budurwa ba saboda ba ta fitowa ko aikin ta ba yi ran da ta fito a cikin lullubi da kunya tana jin nauyi sai maza maza ta abin da za ta yi ta koma har ta rika mamaki da ko aka yi a gidanka za ta ai gidan ce saboda ba ta fitowa shi da ake ce musu zawatul hudur haka muke a al'adan da yanzu dai al'amari ya lalace yan mata na fitowa furrara sinan sinan kowa yana ganin su kowa ya gan su ga wa'annan yan matan da suka fita ba su ake cewa zawatul kudur har su a fito da su a tafi idi saboda muhimmancin idi sai dai su matan da suke jinin al'ada ba za su sallan ba suna gefe kuma su kiyaye su kame jikin su daga surutai ake suna sallah suna ta surutu suna hayaniya duk ba a san wannan saboda ana fita sallan idi ne lokacin hantsi a sallah raka a biyu a yi kabbar bari kamar yadda muka sani raka a farko kabbara bakwai hadda kabbara harama raka ta biyu kuma kabbara biyar tare da kabbara tagowa din saboda haka liman ya kammala sai a saurari hudu da liman zai yi ya kuma sallamu jama'a sannan na bakwai wato yanka abin layya yanka abin layyan nan shi kusanci ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai hanyar yanka dabbobin ni'ima gwargwadon abin da ya samu me dabbobin ni'ima raƙuma shanu tumaki awaki waɗannan su ne dabbobi na ni'ima guda hudu ko dai raƙumi da matarsa raƙuma biyu kenan ko ko kuma sa da matarsa sanuwa ba hudu kenan ba ko rago da matarsa tinkiya ko kuma kanihin wato bunsuru da matarsa akuya su ne samaniyata azwajin min ad-da'n ithnayn wa min al-ba'd ithnayn har zuwa ƙarshen da Allah ya ce min al-baqari ithnayn wa min al-ibli ithnayn har zuwa ƙarshe saboda ka waɗannan dabbobin guda hudu da kowa da matarsa da mijinsa sun zama nau'i takwas kenan su ne kaɗai ake laye da su ba a laye da talatalo ba a yi da ɗeran masar ba a yi da kaza ba a yi da kifi duk ba a yi da zomo ka da waɗannan dangogi guda hudu kaɗai ake yin layya ina fata ana fahimta sannan mu kula dangane da abin da ya shafi wato shekarunsu idan ya zama to cewa an zo za a yi layya ne da raƙumi ko raƙuma to ana so a tallata a tabbatar da ta shekara biyar ta shiga cikin na shida kowace raƙuma ba ce kawai za ta yi sai an tambayi shekarunta idan da sa ne ko sanuwa za a yi a tabbatar da sannan ya shekara biyu ya shiga cikin na uku sannan a ilayya da shi idan ko da rago za a yi to ana bukata a tabbatar da ragon nan ko tunkiya ta yi wata shida ko ya yi wata shida an ko bunsuru ne ko akuya a tabbatar da ya shekara ɗaya ba kuna fahimta saboda girman su ba iri ɗaya bane to idan suka cika wannan ka'ida na shekaru duk wanda aka dauka yayi idan mutum zai yi layye da tumaki ma'ana rago ko tinkiya ko bunsuru ko akuya to shi kadai ne zai yanka dabba ɗaya tal ya saka iyalansa a ciki ana fahimta amma idan a raƙumi ne ko a sa ana iya haɗaka har mutum biyu mutum uku har zuwa mutum bakwai kar a wuce mutum bakwai kuma kowa da yayi ina fata ana fahimta ba laifi bane in mutum biyu ma suka siya da kansu in mutum uku suka siya ko su hada kuɗi ne ya biya kuɗin mutum biyar ne ya biya kuɗin mutum biyu su an hada bakwai kenan duk ba laifi bane dan an ce bakwai ba wani sharadi bane sai an samu bakwai ina ke nuna ne ba a so shine average din maximum kar a wuce mutum bakwai an gane ku bi ma kawai kuna iya yi ina fata ana fahimta so ana maganan falalan nama da yawan shi za a raba wa fakirai da miskinai to raƙumi ya fi sannan kuma su ka. amma ana maganan falalan lada to rago ya fi shi kuma ina fata ana fahimta saboda ya kamata mu kula da waɗannan abubuwa a ƙarƙashin wannan tunda na riga na yi magana a kai akwai waɗansu ababe na aibobi da ya kamata mu kula da su wanda idan ya samu dabba ba za a yi layye da shi ba kuta-kuta. fahimta shine dabba ta zama ba ta gani da ido ɗaya idan ba ta gani da idan amma ba ta gani da shi sosai to ba za a yi laye da ita ba kenan makauniya ma min ba bai aula a ce ba za ta yi ba samu dubba mai dan gashi ba za ta yi laye ba balantana kuma a ce gurguwa ce kafar ta ta datse ba za ta yi ba sannan bi da tsatsan bindi ba za ta yi ba mai yankakken kunne ba za ta yi ba kuna fahimta gajiyayya wacce ta wahala babu nama a jikinta ya kone za ta yi ba wanda ba ta da kwakwalwa mahaukaciya kun san a cikin ma akwai mahaukata ba za ta yi ba ita ma akwai kuma illolin da suna zama wato in babu wai da baki kirin ne gwara baki baki shine a samu dabbar da kunnanta ya bule ba yankewa ba amma ya dan bule sai wadda ta fita a yi da waccan da wannan amma in babu sai ita to za ta yi amma dai ba haka aka so ba an gane ko yawa irin waɗannan su babu laifi a tana da dan ciwo kafan ya dan kulle amma bai cire ba wannan za a yi da ita amma dai da an samu wanda zai da wani illa da shi aka fi so in so samu ne a samu rago wanda yake danda abu da ake nufi da binda shine wanda yake yana da ratsin baki a jikin shi ko dai a wurin bangaren idanunsa ko a bakinsa ko a kafafunsa ko a bindinsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi layya da rago lafiyayye mai kahonni nana Aisha tace yana tafiya cikin baki mana yana tafiya cikin baki kafafunsa akwai zagayen bukaje sannan yana gani a cikin baki mana gewayen idansa baki ne yana ci a cikin baki gewayen bakinsa ma baki ne tare da cewa fari ne amma akwai wani mix din bukajen a jikinsa an fi son haka in kika samu wanda brown da shi ma yayi in baki samu ba sai kika samu fari sol yayi in baki wulif yayi ba laifi ana nuna kawai dai abin da so samu ne kaza to yafi kaza kaza yafi kaza kaza yafi kaza an fahimta ki sarki ya shiryar da mu hikimar da ta sanya aka ainihin wato sanya wannan ainihin wato fidiya ma'anarta da hikima su shi ita waɗannan dabbobi ana yanka su ne dangane da waɗansu ababe da ake furta su a matsayin zubar da jini na daga ciki nau'in nusuf ne layya nan da ake yi sannan hadaya ga wanda ya aikin haji sannan akwai fidiya ga wanda ya yi aikin hajin amma aikin hajin ya aikata laifi saban da bai kamata ya aikata ba cikin wajibai sai ya fanshi kansa ta hanyar zubar da jini sannan daga ciki akwai aqiqa rago na suna da akan yanka idan an haifi jariri a daukan yanka guda hudu kenan ba to wannan layyan na daga cikin guda hudun nan da ake yanka a ciki an gane ko sannan hikimar wato da aka shar'anta wannan nuna godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda yake ni'imomi da Allah ya mana suna nan da yawa waɗanda ba za su kirgu ba da kuma yalwata wa kai da iyali da makwabta da ainihin wato abokai a ciyar da mutane daga nama da Allah madaukakin sarki ya bayar wannan duka yana daga cikin sha'ira ta addinin musulunci wannan raya sunna ce ta annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam domin Allah ya ce fa nahu da gulamin halim mun yi wa annabi Ibrahim albishir da yaro mai hakuri shine annabi Isma'il Allah ya ce falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka anzur ma za tara yace ya dana na ga umarni ne an bani umarni in yanka ka ya ka gani saboda ka wannan da yake mai da'a ne mai biyayya mai haƙuri yace ya abatif almatu umar aikata abin da aka baka umarni ta tajrimi insha Allah min as-sabirin ka same ni masu haƙuri cikin masu haƙuri tun a yanzu ne da tun yaro zai tsere ya haura ta katanga ba wanda zai yadda ailaye da shi Allah ta'ala ya sa sai aka fanshe mu an fanshe mu ko ba aka ba ta hanyar mai Allah ya ce falamma aslama wa tallahu lil jabin lokacin da suka miƙa wuya da uban ɗan dukkaninsu wannan ya sallama hukuncin Allah shi ma wannan ya karɓa hukuncin za a yanka sai Allah Ta tabaraka wata'ala ya ce wala da ilahu an ya ibrahim saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin Allah da kansa yake inna hadha lahu al bala'ul mubin lalle wannan babban jarabawa ne a cikin kana san dan da ka dade baka haihu ba kusan shekaran ka da wani abu sai ka zamu da kuma dole kana san dan a ce yanka shi wannan ai babbar jarabawa ce kuma dan kashi ya kawo girma shi ma ya tasa aka ce to yanka shi saboda haka annabi ibrahim ka gaggata wannan umarni da aka baka to sai Allah ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim sai muka kishe shi da abin yanka mai girma wani rago a aljanna wanda ya sa ya zamanto cewa aka koma ana yanka raguna an gane ko saboda haka ana yanka mutane kila da tana an yanka mijinki ma tuntuni misali ko ba ka ba ya danganta wallahi alam gaba na biyar mashru'iyatul udhiya shari'a ce ta yadda a yalayya al'umma ta amince ta yadda akan mashru'iyatul udhiya yalayya kama dalla alaiha alkitabu was sunna kamar da Allah ya ce fasalli li rabbika wanhar fasalli ana ana nufin idi wanhar ana nufin layya kamar yadda zo a cikin suratul kautsar an gane ko malamai sun yi maganganu dangane da wannan sannan gaba na biyu udhiya layyan nan sunna ce ta wajiba alal kifaya idan wani ya layya ba sai wani yayi ba idan kamar ta ahadun minal albayti in ɗaya a cikin gidanku ya yi to sauran ba ba su yi ba sai ya ɗauke musu Yawwa, idan ma ba ku sami ba a gidanku annabi ya muku da annabi ya yi layya ya ce da ni da iyalaina da sauran al'umman musulmi wanda bai sami yi ba in ga annabi ya mana ko so da haka haka layya take wanda ya samu iko ya yi. in ba ki da iko kuma shi nan sai ki haƙuri Allah madaukin sarki ya shiryar da mu sai gaba na shida bima za ta kuna al'udhiya da mai aikin layya na yi magana ɗazu na ce da muhimmatul an'am ne ko na yi bayani nau'ukan su yanzu ba sai mun karanta shi ba sannan wannan shi ma na yi bayanin sa na uku ma wa yufaddal al'udhiya ganam shi ma na yi bayanin sa sai gaba na takwas ma yujri'u ko ma yujzi'u wa ma la yujzi'u fil udhiya shi ma na yi maganar sa wanda zai yi da wanda ba zai yi ba shine na faɗi wannan shekarun da kuma aibubun nan da ke jiki an fahimta daga nan na goma shi ma bayar kaza shi ma na yi bayanin sa na takwas masailin ta ta'allaqu bil udhiya wato mas'alolin da suke da alaka da layya an gane ko na farko dai niyya in ki zo zaki layya ki niyya da kanki cewa wannan niyya ce ta yanka wannan dabba wa hiya an da bi qalbihi shara' al bahima ki sa maran ki zaki sai wannan dabba cewa layya ce mata yanzu za su yi kashe kuɗi su sai leshi su sai a tamfa mai tsada da ɗinki mai tsada amma ba za su yi ba har waya ba mai tsada ko ba haka bane amma ba za su yi ba wannan ba daidai bane saboda in har za kuna da wannan daman ku yi layya yana da kyau an gane ko saboda ita layya ibada ce yarinya budurwa tana iya layya ba sai mata aure ba daga ku dauka ai sai iyaye har yaro yana yi karami in dai yaro ya balaga malamai suna cewa ko da mumayyiz ne zai iya yi amma ba wajibi bane a kansa da yaron da bai balaga ba wannan bai zama kai wajibi a kansa ba an fahimta to saboda haka ya kamata mu kula da wannan janibin ya kamata mu kula da wannan janibin an gane ko sannan abu na gaba idan wannan kwanaki suka shigo kamar yadda na faɗa a baya to ana so wanda zai layyan kare ya tube gashinsa kare ya tubbice gashin ko kuma ya yanke a kai fasa an gane ko saboda umarnin manzan Allah ita layyan nan ibada ce ta lokaci baya halatta a yi ta kafin lokacinta haka in lokacinta ya wuce kuma ba za ta yi ba ka ana yin ta ne bayan sallar idi an fahimta wanda ya tafi idi sai bayan an sauko idi sai zo ya yanka wanda bai je idi ba saboda wani uzuri ba zai yanka ba zai yanka amma menene lokacin ka'ida da ya kamata a yanka saboda malamai suka ce ana kallon sanda aka yi idin yaushe ne lokacin fara idin yake shi ne daga lokacin da rana ta shiru an fahimta mu nan yanzu abin da sa kuna kallo ba a zuwa idi sai a ce karfe takwas za a yi sallah da rami ko karfe 9 misali a iyakance tuni ma rana ta riga ta fito saboda wannan lokacin lokacin hantsi ne dama da hantsi yake amma lokacin na farawa ne daga sanda rana ta fito mu a Saudiya idan muka tafi sallan asuba na ranar idi to kowa yana fita asuba ne da kayan sallar shida dama da kin je asuba za ki dan zo na jim kina dan azkar to rana na fitowa sai a tashi a sallar idi haka ake yi amma munan ne sai a ce sai karfe kaza an fahimta to ka'idar shine tun da lokacin yana da lokaci sananne daga fitowar rana sai aka ce gwargwadon kuma ta dan miƙe gwargwadon takobi a takobi wa gwargwadon mashi to ya gwargwadon mashi yake aka ce gwargwadon yadda za a iya raka a biyu raka a biyu ta sallan idi a kyan babbari bakwai a kyan babbari guda biyar a raka a guda biyun nan gaba ɗaya minti nawa za a yi wannan a biyu aka ce minti goma misali minti goma sannan a yi hudu ba ta liman da zai yi na juma'a shi ma na idin minti goma shi ma minti ashirin ba ko yaushe rana take fitowa tana fitowa karfe shida da minti goma ba yanzu ki tara goma guda uku nawa kenan minti talatin yanzu sai mu ce daga karfe shida da rabi lokaci ya yi ana iya fara yanka wanda bai je idi ba sai shida da rabi ta yi abin da kuma ko da bai je idi ba ko an sako ko ba sako ba zai iya yanka abin lai ya yi kun fahimci lissafin jama'a yawa eh to ai saboda ba so ayi ba daidai bane an fahimta to ba laifi bane an ka jira har aka dawo amma ga wanda bai je idi bai jira yanzu ai to ai mijin ki da yanka ya tafi idi ke kuma kina gida an ba ki da tsoro zaki yankawa ki kana da ragon ki danne shi ke kai ki yanka ki to kin da zaki jira sai ya dawo to saboda haka wannan shine yadda abu yake saboda haka ba a yin yanka kafin a tafi idi an gane ko duk wanda ya yanka kafin idi ya yanka nama eh saboda annabi ya ce man zabaha qabla salati fa inna ma zahaba li nafsihi wa man zahaba ba'da salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnata almuslimina wanda ya yanka kafin idi ya yanka wa kansa nama wanda kuma ya yanka bayan idin nan ma'ana bayan wancan lokacin da muka ambata an idan da komai to shikenan ya dace da sunna nufin ɗinsa ya cika na tara na dubban yanka na farko shine ana so ki tausasa wa dabbar ta hanya yaya ki ba ta ruwa ta sha ki ba ta abinci kar ta zuka zama mai wahala kar ta sha wuya kar da ta zama cikin matsaloli an gane ko sannan kuma ya zaman zamanto cewa abin da zaki yanka din nan fa yana da kaifi sosai ina fata ana fahimta in za a yanka wata ko a yanka ta idan ya uwarta an kawar ita bima a dan boye sannan a fito da ɗaya wasu ga suna yanka dabbobi a wuri ɗaya da iri da suna kallo to ba daidai ba ne wannan yana da kyau a kiyaye annabi ya ce idan za ku yanka ku kyautata yanka ku in za ku kisa ku kyautata kisan ku yawa gaba na biyu shine a kwantar da dabbar ta bangaren hagunta ina fata ana fahimta domin ya fi sauki wajen yanka ta a sa wuka a yi gara ta an gane ko ubangiji ta ala ce wal budun ja'alna halakum min sha'irillah Allah ya sanya muku albudun menene albudun albudun shine raƙumi saboda girman sa yake masa albudun raƙumi babba da za a yanka shi dare ya Allah ya sanya muku daga cikin sha'ira ta Allah sai Allah ya ce lakum fiha khair akwai alkhairi a ciki sai ya ce fakuru smallahi ku ambaci sunan Allah lokacin da za ku yanka wannan raƙumin alaiha a kan shi sawa lokacin da yake halin sawa menene sawa ne ma'ana ai ala salasati qa'im ma'ana yana tsaye akan a aya uku in kin ku gani yadda ake yanka gumi za ki ga an lankwashe kafarsa ta hagu guda ɗaya na gaba an tsaure ta sai tsaya akan guda uku kadai to wannan sifar ita ce sawa sai ku ambaci sunan Allah sawa tana tsaye a kan kafafu guda uku ana fahimta ubangiji ta ta'ala yake cewa idan ya zamanto fa iza wajibat junubuha ne ma'anar wajibat junubuha sanda aka yanka shi aka soke raƙumin zai fada ai to faɗo wannan da zai aka tele aka yanka to yanzu ya zama ya zama ya kanta sai Allah ce fa kulu ha, ku ci daga wannan nama na raƙumi wa at'imul qani'a ku ci yadda masu wadatar zuci wanda ba sa roƙo ba sa zuwa kai roƙo in aka bata za ta ce na gode Allah saka da alkhairi wal mu'tar ku ci yadda maroƙa masu yadda Allah ya san mana da Allah dan ba mu kan ba mu kafa a ba mu su suna roƙo to su ma din a basu kowa a bashi kana fahimta gashi nan ma sawaf yace ai qiyaman ala salasin معقولة يدها a لأن النبي صلى الله عليه وسلم saraka sai ليذبحها فقال لرجل أعني على أضحيته فلاك سيقول يسيئك أكنت الدشيء كاما أن قانا وننكو mu kula da wannan. sannan abu na uku shine an yastaqbil biha al-qibla ana so a fuskantar da ita al-qibla ita dabbar da za a yanka annabi yayi layya da raguna guda biyu manya manya masu kahonni yake cewa hina hauma. lokacin da ya fuskantar da ragon alƙibla ya ce in ne wajahtu wajhi lillazi fatara sama wal arda hanifan musulma wa ma ana minal mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin saboda haka wannan yana da matukar kyau sannan na hudu shine an ya kula inda zaki bismillah idan kika zo yanka sai kice bismillah wallahu akbar allahumma hadha minka wa laka ya Allah wannan daga gare ka ne wannan dabba ta zo gare ni kuma kai na yanka mawa ya Allah ba boka bane yace in yanka ba wani matsafi bane yace in yanka kai ne nayi mawa Dari ya tabbata daga Anas Allah ya kara masa yadda yace manzo sallama yayi layya da raguna guda biyu amla haini ya ma'ana amla haini ha amla aini ai magana yanzu yanzu nan shine rago danda wanda yake da ratsin bakake a jikinsa sannan kuma akranaini masu kahonni da biyu an fahimta zabaha kuma biyadihi hannunsa annabi ya yanka su wa samma ya ambaci sunan Allah wa kabbara ya kabbara wa wada rijlahu ala safahihi ma ya kafa sai ya take daidai wuraren kafafun da aka danne annabi ya sa ya yanka Rahul bukhari an gane ko annabi ya isha za ta ce bismillah wallahu akbar wa an jabirin hadisi ya zo daga jabir yake cewa zabaha yawmal idi kafshaini annabi ya yanka raguna guda biyu ranar idi wa fihi ya ce bismillah wallahu akbar allahumma hada minka wa laka sannan na biyar shine an yatawalla zabha al udhiyati bi nafsihi ana so ki yanka abin layyanki da kanki da kanki kun gane ko kana yasin zabha in ki iya yanka amma in ba za ki iya ba to wa illa falyukal ghayrahu sai ki wakilta wani na Anas bin Malik an samu daga Anas ɗan Malik in kin sa wani akwai wani abu da ya kamata ku kula lokacin da kika ta wani ya yanka to an fi son ki zo ke ki tsaya a wurin kina kallo a yanka a gaban ki kina can cikin daki ko kina kicin ana yanka dabbar ki baki zo ba ko kina aiki ki dan bar abin ki zo ki ga sanda ake yanka haka ake so ki dan tsaya a gefe an ba ki zo ba saboda uzuri babu komai amma in za ki iya ma a nuna miki yadda ake riƙe wukan da yadda ake gigarawa ki gigara fahimta sai da na san wasu ko kaza ba su iya yankawa amma dai kiɗan daure lada ne mai yawan gaske in kika yanka kika zubar da jini dan Allah inda illa take in kin san ba ki ba kake saboda kake zo ki fara gigara kin ji mai ciwo kuma kin daga ukakin bashi sai ya zama mushi aka ci ya zama mutuwa zai yi sakamakon zafin ciwon da kika ji maka, saboda ka in kika danna kawai sai kin kai yawa an fahimta na biyar shine na shida ana so a wasa wuka sosai saboda babbar abin da ake bukata shine hutar da wannan dabbar da za a yi layyan da ita ta hanya mafi sauki nan da nan ta mutu amma kin ta gigarawa ba kaifi so shi kenan sai ya wahala amma mai kaifi sha sunan wata wuka ga yawon jini na wuce so shi kenan haka ake so an gane ko hadisi ya zo daga shaddad yake cewa annabi ya ce mutum ɗayan ku idan zai yanka dabba ya wasa wukarsa don ya hutar da abin yankansa an gane ko yawa har ma wata rana na Aisha take cewa annabi zai yi layya an aka kawo wa annabi raguna rago da zai layya da shi yace ke na Aisha a mu wukan nan aka zai ta dauko wuka ya nuna akwai wuka a gidan manzan Allah na yanka dabba mu gidajen mu sai matan yanka albasa su kan yanka albasa kawai bayan nan Aisha ta kawo ka sai ce je ki wasa da dutse sai ta wasa wugan kuma ta kawo annabi ya kama ragon da wukan ya gigara masa wuka haka ake yawa da bakwai shine an yakuna zabhu fawran wahidan kiji ko yankawa so dai gigarawa kai ki ki ki daga hannu ki gigara so daya eh ba tare da kin azabtar da wannan dabbar ba na takwas shine ana so ki yanke dukkanin alfalqum ma'ana makogoro da makwallatan da ke jiki duwa idan da su waje dan ki yanke su gaba da yawa sa'annan kuma gaba na goma ma yusna bil humul udhiya abinda ake yi da naman layya an gane ko ana so ki ci ki raba wa makauta abokai ki sadaka ga fakirai shine ake cewa a kasa kashi uku kashi ukun da ake magana ba wai sharaɗi ne sai an raba daidai da daidai abin da kika yanka abin da ake so ya zama a cikin naman layyanki akwai kaso ukun da wannan ɓangaren na fakire da miskire sun samu wannan ɓangaren na kyauta shi ma sun samu sauran ɓangaren kuma sai ku ci ina fata ana fahimta ba laifi ne idan an duk ajiye wani ɓangare a cikin firiji a raka ɗan ɗibowa lokaci bayan lokaci ana ɗan buƙata ana ɗan afawa an fahimta har dai ya kare amma kuma kar a yanayin ajiya na rowa ki tarkaso gaba ɗaya ki ajiye ki hana kowa sai ki kadai ki ta ci to ba a san wannan ana fahimta saboda haka wannan shine a ƙarƙashin wannan gaba na biyu baya halatta a sai da naman layya an fahimta baya halatta a sai da naman layya yawa ko da mai layya ne mai fiɗaye miki aiki ki biya shi kuɗin fiɗarsa in kin za ki ba shi kyauta wannan ki ba shi nama kyauta ba sai da masa ba haka fata ko dai ki kai masallaci ko wata makaranta da take bukata a aikin kwarai a makarantar ko masallacin za ki iya ba su bi zabilillah amma in kika ba mai saidawa kyauta shi ma ba laifi ba ne in ya je sai da shi da kanshi wannan babu komai kin kyauta da ya zama haƙƙin zane an fahimta wannan duka hanyoyi ne da za ku kalla amma ke dai haramun ne ki saida saidawa lai yake ta lalace an gane ko daga nan sai na uku shine duk wanda bai iya samun yayi layya ba to kamar yadda na faɗa falalan layyan da annabi ya mana ta riske shi muna fata Allah madauki sarki ya shiryar da mu saboda littafin ya kare a gaggauce kenan a gaggauce Allah madauki sarki ya taimake mu wannan kace assalamu alaikum malam dan Allah ina baran addu'a wajen malam da ƴan uwa musulmai da Allah wanda ya ji wannan addu'a ya ce amin ta ban ji addu'ar ba Allah ya sa mu dace amin to shi ke na yi addu'a <laughs> ta bada ta rubuta ke ta ce wanda ya ce amin kuma ta ce amin ka ce Allah ya sa mu dace ya addu'a ne baka ce amin ita ma ta rubuta amin to Allah madaukakin sarki ya biya miki bukatun da alkhairi mu ma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi da abin da yake damun ke yake damun Allah ya yaye mana damuwan mu Allah ya biya mana bukatun mu waɗanda suke da lalura ta rashin lafiya gida ko asibiti Allah ya yaye ba kowa Allah ya bamu lafiya gaba daya waɗanda suka mutu tun daga zamanin annabi Adamu har zuwa yanzu daga iyayenmu da malamanmu duka Allah ya gafarta musu Allah ya sa suna cikin kyakkyawan makwanci akwai wata baiwa Allah da nake so a sata addu'a matar abokina da Allah ya mata rasuwa abokina ne kuma na. ranar ɗaya ga watan zuhajjin nan Allah ya mata rasuwa kuma ciwo fara kai kawai wallahi ayya to Allah ya gafarta masa ayya to duk Allah ya gafarta musu duka Allah ya yafe musu Allah wa sarki haskaka makwancin su gaba daya Allah ya ba mu tar da su da imani a yan uwa masu albarka yau muke yin hutu kenan sai Allah ya kai mu bayan sallah kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala idan mun tafi hutun sallah yanzu a wata ɗaya ya ishe ku na? shi kenan idan aka yi sallah da sati biyu za mu dawo an fahimta ma'ana abin da alamis da ta farko da za ta zagayo an gama yawon ce sati na gaba sai a dawo insha Allah ta'ala Allah madaukin sarki shirya da mu wannan ta ce assalamu alaikum malam game da yin kitso ya halatta yi, kifa da kitso ya halatta yi, ba laifi za a iya yi duk wanda zai layya ba laifi bane yayi ai lalura ce ai za ta iya yi Allah ya taimake mu to akwai tambayar baki babu ko wa alaikum assalam wa eh idan Allah ya ba da shi wanda yake da lura in na ciwon ciwo ne in ba na gilas sa, a ba shi ba zai da yari biyar na magani amma in gilas ne kowane iri ne za su ba shi kwauta ne karfe goma da safe ranar sati a nan masallacin juma'a sai eh, a gaya ma wa sai daru eh, nan ma ki ce masallacin al'adamawi an fi ganewa to kun ya fahimci sabon wannan masallaci na al'adamawi shi ake nufi karfe goma na ranar yaushe na ranar asabar shaji idan kirkire biyar ɗin cika ko duka a hannu biyar suka ce idan kudin magani ne amma in za a ba da gilashi ma kyauta za a baki an fahimta wace ce ba ta samu ba ai sun saurara <laughs> ai dun naku ne <laughs> ta Allah ya taimake mu to wace ce tambayar baki ku saurara ke ce ya buri ku shiru jama'a ya kamata ku saurara saboda mu tashi zan koma wurin aiki ba na'am dan Allah ku yi shiru kika ce ne kamar ya sakin idda Abin da shari'a ta ce shi ne a saki mace a cikin tsarkinta iddarsa lalliku hunna li iddatihinna wa ahsul idda ku iddige iddar wannan umarni ne na Allah na yadda za a yi saki to amma da Allah ta'ala ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru wannan qardin malamai sai suka yi sabani me ake nufi da shi wasu sai suka ce jini ake nufi wasu kuma sai suka ce karki ake nufi kin fahimta yawa wanda suka ce tsarki ake nufi suka ce idan namiji ya saki matarsa a cikin tsarkin da bai sadu da ita ba to wannan tsarki shine tsarkin ta na farko kin fahimta wanda suka ce jini ne su kuma suka ce sai an jira jinin ya zo shine jinin farko kin fahimta yawa to za ta yi littafi da tsarki na biyu da za ta zo da ƙara yin wani ta kammala ita kuma wannan za ta yi littafi da jini wani jinin ya sake zuwa wani jinin ya sake zuwa sannan take kammalawa ina fata kuna fahimta za ku lura cewa wato a farko na kwanakin idan macen da aka saka daga farko to ya fi kwantata ga wanda suka ce ƙarfi ya fi kuma yalwa ga wanda suka ce jini a ƙarshen gama idan kuma ya fi yalwa ga wanda suka ce ƙarfi ya fi kwantata ga wanda suka ce jini ina fata kuna fahimta saboda idan wanda suka ce jini ne a ƙarshe in mijin ya saka ci jinin ƙarshe ta kammala shi bai mai da ita ba ko kwana uku take ko rana ɗaya take ta gama idda sun rabu kenan idan ko tana tsarki ne cikin wanda suka ce tsarki shine sai an jira cycle ɗinta ya zagayo idan mai kwana ɗaya ce sai yana da tsawon kwana ashirin da nan in ya ga dama ya tawaka yana yanga sai ya bari saura kwana ɗaya sai sai na mai da shi misali nake ba shi so kun ga kowanne da nashi advantage din amma abin da ya kamata ki tambaya shine mu mazhaban malikiya menene muka tafi akan sa tsarkin ne ko ko jinin ne to abin da aka tafi a malikiya shine tsarki da tsarki ake lissafi ba da jini ba saboda idan aka saki mace a tsarkin da ba a sadu da ita ba to wannan tsarki nata shine karkin farko saboda da ta yi tsarki ya yi jinin al'ada su biyu kawai tana gama kun ga an kuntace masa sai dai kwanakinsa na muhular ranar da jininta na ukun yana zuwa wannan jinin ta kammala idda ba wai sai ta kammala kwanakin jinin ba su kuma wanda suka ce jini ne a wannan ko ya sake ta karfin da bai tare da ita ba za ta ta jira in jinin al'ada take yi so daya a shekara in ta jira jinin ya zo to daɗin sama mu ba ba jinin muke ma ba tsarkin muke ma ko da tsarkin ne shi ma dai haka za ta yi lissafin in dai tana yin al'ada ko da tsallake tsallake yake mata in dai al'adar tana zuwa to dole kawai ta yi lissafi da jinin al'ada zuwan shi da komawa shi amma shi shine tsakin ba jinin ba a wannan mazhaba ta mu ta malikiya Allah ya sa mu dace اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم انا نسالك من كل خير سالك من نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سالك من نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه ولم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه ولم نعلم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين